أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma tasirin da ibada take da shi wurin kyautata ɗabi'u da kuma tarbiyyantar da zuciya da kuma tsarkake ruhi insha Allah yau darasin da zamu bayani a kansa ya kunshe ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tasirin da yake da shi wurin tarbiyyar ruhi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu ya fa'idantar da mu cikin abin da za mu ambata malaman akhlaq sun yi bayani a cikin darussa daban-daban dangane da muhimmancin zikiri ma'ana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kenan da kuma irin tasirin da yake da shi wurin tsarkake ruhin mutum cikin darussa da suka gabata mu ambaci sashen ayoyi na alkur'ani wanda suka yi ishara dangane da al'amarin zikiri daga cikinsu mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub Allah subhanahu wa na bayanin wanda suka yi imani da kuma waɗanda suka tsarkake zuciyarsu da ambaton Allah subhanahu wa ta hanyar haka zukatansu suka samu natsuwa Allah subhanahu wata'ala ce bayan da za a yi zukata su samu natsuwa sai ta hanyar ambaton shi kenan ambaton Allah subhanahu wata'ala shine abin da yake ba mutum natsuwa a cikin ruhinsa shine abin da yake ba mutum natsuwa a cikin zuciyarsa a mahangan alkur'ani sannan rashin ambaton Allah subhanahu wata'ala shine yake kawo kunci cikin rayuwa shine yake kawo tsanani cikin rayuwa shi ne yake kawo baƙin ciki a cikin rayuwa sannan kuma wala azbila ya zamanto ya gadar ma mutum rashin natsuwa duniya da lahira shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin wata aya yake bayani cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka lalle duk mutumin da ya bijire ma ambatona in Allah subhanahu wataala to lalle yana da rayuwa mai kunci wannan kuma mun yi bayani dangane da abin da ya shahi zikiri da kuma nau'o'in shi inda muka nuna kenan inda muka nuna cewa shi zikiri ba kawai ya kibanta ba ya takaita a ambaton Allah subhanahu wata'ala na lafazi kawai ya zamanto mutum ka ce subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah Allahu akbar wannan zikiri bai takaitu kawai ga waɗannan lafazozi ba ko kuma salata annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko astaghfirullah ko abin da ya kama da haka zikiri yana da mafhumi wanda yake mai yalwa wanda ya kunshe wannan zikirori na lafazi wanda muka sani hakanan kuma ya kunshe mutum ya kasance yana tare da muraƙaba na Allah subhanahu wata'ala wata yakan muraƙaban kansa a kowane lokaci ganin cewa bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba musamman wuraren da zai fuskanci sabo fiyayyen lokaci kenan da ya dace zamanto ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani cikin sashen ayoyinsa kan cewa innal lazina taqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun cewa su mutane wanda suke da takwa suke da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da wasi na shaidan ya bijiro musu ya zamanto su gasu ga sabon Allah subhanahu wa ta'ala shaidan yana kwadaita su yana rudin su to lokaci guda sai zamanto sun sun tana Allah subhanahu wa ta'ala sai kaga sun dawo suna ganin hakikanin munin sabon Allah subhanahu wa ta'ala suna ganin hakikanin munin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanto sun guje ma wannan waswasi na shaidan sun gushe ma wannan rudi na shaidan sai zamanto sun samu tasallufi akan kawo kansu kuma ya zamanto sun lizamci tsoron Allah subhanahu wata'ala ba sa ba Allah subhanahu wata'ala wannan shine mafi girman nau'i na zikiri na ambaton Allah subhanahu wata'ala wanda shine yake amfanan mutum fiye da wancan zikiri na lafazi saboda idan ya kasance ma kawai mutum zai iltizami ne da zikiri na lafazi amma kuma duk inda ya kai ga sabon Allah subhanahu wata'ala bai iya kare kanshi to wannan kenan fa'idan shi takaitacce ne saboda haka ya zamanto mutum ya ambaci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar lafazi har ya zamanto ya samu wannan malaka din na tuna Allah subhanahu wata'ala a kowane irin yanayi ya samu kanshi cikin halin hushi ne ko cikin halin yarda ne ko abin da ya kama da haka ya kasance Allah subhanahu wata'ala yake gani yana bauta ma Allah subhanahu ta'ala kamar yana ganin Allah subhanahu ta'ala duk abin da zai yi sawa'an ibada ne ko kuma sabo ne to ya zamanto ya tuna Allah subhanahu ta'ala in ya tuna Allah subhanahu ta'ala wurin ibada zai ƙara nishaɗi zai ƙara kaimi da dagewa da dawoma akan ibada in kuma wurin sabon Allah subhanahu ta'ala ne ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ya nisanci abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana wannan shine abin da zai iya kawo maslaha a cikin amaliya na tarbiyyar zuciya da kuma tarbiyyar ruhi wannan shine zai taimaka zamanto mutum ya samu tsarkaka na ɗabi'u wannan shine zai taimaka zamanto mutum ya samu natsuwa a cikin rayuwa kuma ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe kuma ya zamanto wannan ya gadar masa da sa'ada na duniya da na lahira in za mu yi muraji'an hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma na iyalan gidansa a tsarkaka za mu ga bayanai da daman gaske wanda suka yi bayani dangane da fa'idan zikiri da kuma irin natijoji da fa'idodi wanda yake ɗauke da shi da kuma irin taimakawan wanda zai iya yi a cikin hanyar kyautata ɗabi'u da kuma gyaran ɗabi'u wannan za mu ambaci sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan takaitaccen darasi insha da fatan za mu amfana a cikin abin da za mu shi al misali ya zo hadisi daga amirul mu'minin imam ali alaihi salam yana cewa man ammara qalbahu bi dawami dhikr hasunat af'aluhu fi sirri wal jahr yana cewa mutumin da ya raya zuciyar shi da ambaton Allah subhanahu wata'ala wannan ya zo cikin tasnifikin durarul hikam shahi na ɗari da da tara. hadisi eh, hadisin lamban hadisi dubu uku da ɗari shida da kuma hamsin da takwas imam ali yana cewa duk wanda ya raya zuciyan shi da dawwaman ambaton allah subhanahu wa ta'ala to lalle ayyukan mutumin za su yi kyawu a bai a cikin sirri hakanan kuma ayyukan shi za su yi kyawu a cikin bayani wanda yake nuna mani kenan ambaton allah subhanahu wa ta'ala na lafazi muƙaddima ne na samar da wata malaka a cikin zuciya a cikin ruhi wanda zai ba mutum alaƙa ƙaƙƙarfa tare da Allah subhanahu wata'ala a duk inda ya samu kanshi sawa'an ya kasance a cikin sirri ne ko ya kasance a bayyane ne sawa'an ya kasance shi kaɗai ne ko ya kasance tare da mutane baya da bambanci yakan muraƙaban Allah subhanahu wata'ala yakan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala yakan imtisali da umarnin Allah subhanahu wata'ala sannan yakan nisantan hannun Allah subhanahu wata'ala wannan kenan shine fa'idan ya zamanto mutum ya raya zuciyar shi da abbatan Allah subhanahu wata'ala watan kenan zai samu ayyukan shi za su yi kyawu duk abin da zai yi tunda ya san cewa Allah ta'ala yana ganinsa ya san cewa yana kusan Allah subhanahu wata'ala to za ga cewa ya gyara aikin shi sawa'an ya kasance cikin sirri ne ko ya kasance a bayyane wannan kenan muna iya fahimta a sarari dangane da fa'idan zikiri da kuma muhimmancin dawama a kan shi da kuma irin natijan da zai iya samar da wannan ko shine kyautata ayyuka a bayyane da kuma a ɓoye. wanda yake dama shine gayan abin da ake hankoro ya zamanto mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kyautata ɗabi'un shi ya gara ɗabi'un shi ɗabi'un shi sun kasance daidai koyarwa na addinin musulunci ɗabi'un shi sun kasance daidai koyarwa na Allah subhanahu wata'ala da manzonsa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu cikin masu dawwama akan zikiri wannan kuma ya zamanto ya raya mana zukatanmu sannan ya zamanto kuma ya kyautata ayyukanmu a cikin sirri da kuma bayyana hakanan muna da wani hadisi shima wanda ya zo daga imam ali salam shi ma yana bayani dangane da muhimmancin zikiri da kuma muhimmancin dawoma a kansa shima ma zo ne a cikin masdarin da muka ambata wanda ya gabata yana cewa mudawamatu zikir qutul arwah wa miftahu salah yake cewa dawoma akan ambaton Allah subhanahu wata'ala dawoma akan zikirin Allah subhanahu wata'ala shine qutul arwah watan abincin ruhohi abincin rayuka sannan kuma wa miftahu salah shine mabudi na gyara ta wannan abubuwa ne za mu ga cewa abubuwa ne da muke bukatuwansu a koda yaushe kamar yadda jikin mutum yake bukatan abinci yake bukatan abin sha to haka nan shi ma ruhi yana bukatan abinci yana bukatan abin sha abincin ruhi shine ambaton Allah subhanahu wata'ala abincin ruhi shine tuna Allah subhanahu wata'ala a kowane yanayi da mutum ya samu kanshi wannan shine yake raya ruhi kamar yadda muka san cewa idan mutum baya cin abinci zai gadar da rauni a cikin a cikin jikinsa hakanan kuma wannan zai ja shi sannu-sannu zuwa ga rashin lahiya har ma ya kai shiga mutuwa to hakanan rashin hakanan ambaton Allah rashin ambaton Allah subhanahu wata'ala idan ya kasance mutum baya zikirin Allah subhanahu wata'ala mutum baya ambaton Allah subhanahu wata'ala mutum ba ya tuna Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkanin yanayin da ya samu kanshi to wannan zai sabbaba rauni a cikin zuciyanshi wannan zai sabbaba rauni a cikin ruhinsa a ƙarshe sai zamanto ruhin ya rashin lahiya a ƙarshe zai kasance ruhin shi ya mutu muna ganin yawa daga cikin miyagun ɗabi'u wanda sun samo asali ne daga wasu miyagun ɗabi'u wanda hadisai suka nuna cewa suna kashe zuciya kamar al misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen hadisai yana cewa la tukfiru dahik yake cewa kada ka yawaita dariya fa inna kasrata dahik al qalb cewa saboda yawan dariya yakan kashe zuciya ta kenan abinda zai ingaza mutum ya zamanto yana yawaita dariya shine yawan gafala da yawan nisantan Allah subhanahu wa ta'ala da rashin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sannu sannu zai kai mutum marhalan da sai zamantu ya kashe zuciyar shi idan zuciyar mutum ya mutu to ba abin da yake da tasiri a cikinsa za ka samu cewa bai damu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ba bai damu da iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba bai damu da nisantan hannun Allah subhanahu wa ta'ala ba yana yana na masha'a ba abin da ya dame shi saboda zuciya ta riga ta mutu yana bukatan abin da zai zo ya tada ta halkar da ita kenan a nan wurin za mu cewa dawama akan zikiri shine abincin rayuka kenan idan mutum yana son ruhin shi ya kasance yana da ƙarhi ruhin sai ya kasance yana da lahiya ruhin sai ya kasance yana raye to ya kasance yana dawama akan umarnin Allah subhanahu wata'ala akan ambaton Allah subhanahu wata'ala yana dawama kan nisantan hannun Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai gadar masa da ƙarhin ruhi wannan zai gadar masa da rayuwan ruhi wannan zai gadar masa da dacewa duniya da lahira hakanan kuma shine miftahus salah watan mabuɗin gyara watan duk wani hanya da ake nema ya zamanto mutum ya hau kanshi wanda yake managarci to tare da yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala sai zamanto mutum ya hau kanshi to mutum yana neman kaman ka ce hanyoyin gyara ko kuma hanyar nagarta suna a wani wuri ne an kulle su ba wanda zai iya zamanto ya shiga ya kutsa sai da mabuɗi to wannan mabuɗin kuma shine zikiri ta idan mutum yana yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala yana dawoma akan ambaton Allah subhanahu wata'ala a cikin dukkanin halayensa cikin kawaicinsa ne cikin motsawansa ne to wannan zai gadar masa da gyara ta yadda kenan zai zamanto ya samu nagarta ya samu ya kutsa a cikin hanyar da mutum zai bi gyara kansa ya tarbiyantar da kansa gyara ruhinsa kenan wannan hadisai da biyu da muka karanta za mu iya ganin kenan fa'idan zikiri a mahanga na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma tasirin da suke da shi wurin tarbiyyantar da zuciya da kuma gyara zuciya wannan kenan da fata Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin